قال الإمام البخاري ورحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب من قال يستجاب للعبد ما لم يعدل بابي دجي بياني أكن شيوا النبي صلى الله عليه وسلم يا تبتد شيوا يستجاب للعبد ما لم يعدل أنا أمسى الدعاء ما متقر بي جاوا إيه. لنا الدعاء وعلى الله الإجابة هو لله إجابة علينا الدعاء ولله الإجابة مو أبن دعك دوها من شين جاء الدعاء دي إيه. سنة حمن تع الدعاء ده جرس السمع جرس الشجرة سنة سوى علينا جرس الشجرة وليس علينا قص السمع مو دي أيك مو مدسر الشيا قاتل ولا سيمن سيمن سيمن سيمن شيء أيام Eh. ba aikin mu bane wannan so da ka mu roki Allah ka daga hannu ita addu'a kawai yin ta ibada kai inna du'a huwa al-ibada eh. wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil kaje ni ko وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب كاجا الدعاء عبادة سورة مجرد mutum ya daga hannu ya addu'a to yayi ibada ga Allah subhanahu wataala sannan kuma tuntube da gushi sai kuma amsa masa abin da ya roka in na badawa ne a bashi in na neman tsari ne Allah ya tsare shi to me na gaggawa hadisi ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi da isnadi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ɗayan abu uku Allah ke mabawa idan ya roƙe shi ko dai ya amsa masa yanzu ya roƙa a biya abu a bashi bukatarsa ko kuma ya roƙa amma sai a tsare shi daga wani sharri da aka kaddara masa da ko kuma a masa sai ya jera na gobe alkiyama sai a ɗauka sai a bashi wanne ne a tara ما بأسارع فما ذا أسوي أنا أدواء أنا أدواء ويحيّنس حقا فذاك جمتها مثل السيوة أنا أتعدع أنا أتعدع ما حيّنس كما يغم بتينا مغانا لون أبو كيش ألا باء كي خيدي قيتا أدواء ما ندى ألا يقاو كشفي سي ياي إيه. صدق باء وأساد أدواء حدثنا أبو اليماني قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن عبيد مولى عبد الرحمن وكان من القراء وأهل الفقه شي مولى عبد الرحمن واتو ابن عبيد ينا إيه شكن القراء مثلا القرآن كم ينا تكن فقهاء جا جا حدا سنن جا فكه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه شي أبو عبيد ابن عبيد واتو مولى عبد الرحمن ya ji sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu shi kuma abu hurairah yace anna rasul sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana amsa ma ɗayan ku matukar bai gaggawa ba kamar an tambayi manzon Allah sallallahu ma ma huwa ajluhu ma huwa ajluhu menene gaggawa kulikan insanu min ajal dan halarci dan adam dabi'arsa da gaggawa shi dai yanzu kawai sha yanzu magani yanzu akwai waɗanda ba suke addu'a kawai zaka hawai nan suna sa turanci wa Allahumma rzuqni emergency Allahumma rzuqni emergency kuma Allah ya amsa shi kenan sai aka kai emergency asibiti a juya addu'a ga fassarar istirjalin da dan adam yake ya qulu da'awtu falam yustajab li ina ka addu'a amma har yanzu ban ga ita ba ah. alayka ad-du'a wa lillahi al-ijaba aikin ka kai addu'a amma ba za ka ce Allah sai ya amsa ba kuma wani zuban amsa maka kai ne baka sani ba a أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما يدري كما صنع الدعاء سحام الليل لا تخطئ ولكن لها عمد وللعمد انقضاء فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء صدق الدعاء تنا دلوقة انت لوقة انت الله تعالى ينير يأخد أبنج أمسى شيركو يأف إن شيوني في أياي إن تلوشيني أياي هم من أيتي تكيني ما كاغم زاقين زاقين حتى الدعاء تكيام الليل sai ranar da Allah ya ga dama shi kenan min haitu la tahtasib sai aikin ya zo inda baka zata ba Allah ya riga ya tsara maka so da ka yi addu'a kai ta roƙon Allah madaukakin sarki addu'a ibada ce kana nan kana samun lada حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية أن ربيعة بن يزيد حدثه عن أبي إدريس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه قال يستجاب لأحدكم ما لم يدع لإثم أو قطيعة رحمه يستجاب لأحدكم والله ذا أمسى وتوان سينفع الدعاء إذا ياتيك شريك سنوان الدعاء عفوا الدعاء من دمكي ومن أشياء شريك كمان الدعاء ما شيء ولا دينا شريك يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل sannan kuma addu'an na da wata sharuɗoɗi akwai ikhlasul qalbi mutum yana addu'ar dan ya tsarkake zuciyarsa sannan kuma ya zama yana da yaqini ادعوا الله وانتم مؤمنون بالاجابه فان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لا Allah baya karban addu'a daga zuciyar take rafkanin ya mai wata. kana addu'a ma kana jin za a amsa maka ko ba za a amsa maka ba shi yasa ya aka ce kan mu ce Allahumma ighfir li in ita. a fa inna Allah la mukriha lahu ba wanda ke matsa ma Allah so da roƙa addu'a bil yaqin ka ji cewa tabbas Allah zai amsa maka sannan ka ci halal sannan ka zaɓi wani lokaci wanda ya fi tsada ko ka zaɓi wani bagire wanda ya fi tsada kai addu'a sai ga da Allah yana amsa maka so da ka liddu'a shuhudun wa ada tana da sharuɗa kuma tana da aladufa daga cin sharɗanta yusujabu li ahadikum ma lam yad'u bi ismi ana amsa ma ɗayan ku matukar bai yi addu'a ya roki Allah madaukakin sarki ya azurta shi wani zunubi ba ma lam ismi eh zai je sata ya ce Allah ka bani sa'a ko Allah ka kaga wannan da ismin rahimi ko kuma mutum ya addu'a amma addu'an nan a ciki akwai yanke zumunta shi ya Allah ka mun kaza dan wani kaza ka yanke zumunta take tsakanin ka da wani kace Allah ka amsa mini sai kuma addu'a ta zama komawa ce zuwa ga yanke zumunta da aka ce a tsada wani uwanka na uku awu yasta'zim kuma matukar bai gaggawa ana amsa masa fa yaqulu da'awtu fala ura yastajibu li ko fala a rayar ta jibu ina ta addu'a ina ganin Allah baya an ba zai an sa addu'an nan ba faye da addu'a ana nan wata rana ma sai daina addu'a sai shi ya yi iyaka abin da zai yi kawai ya kai karshe a waye ce sai ta addu'a shi yasa duk waɗannan abubuwan da suke faruwa a ƙasar mu Najeriya duk wanda ya ce maka addu'a ba ta da tasiri ya yi ƙarya so da duk waɗannan abubuwan na tashin hankali da suke faruwa kashe-kashe ba magana ba ce ta kai ta fasfe eh, I say no to killing in Zamfara kai ka zama ɗan siyasa ba shi bane kai you say no to who are you if you say no ke ɗaya ka yi addu'a addu'a ce kai maganin wannan abu kai ta addu'a a zaɓi lokuta wanda suke masu tsada amma ka shiga layin yan siyasa yan duniya wanda ba Allah suke nufi a zuciyarsu ka yi addu'a tashin hankali ne fitina ce ta zo idan fitina ta zo daga cin abin da ake bukata ba kowa ma ake son ya rika magana ba in fitina ta soka ba a son ai ta surutu surutu ba yi da amfani kawai komawa ake ga Allah sannan abin masana ta rika bayani yanzu wannan rikicin na zamfara da ake yi kashe-kashen da ake na zamfara da wannan matsalar take da nafi ba kowa ya kamata ya magana kanta ba sai masana su ya kamata su kaba su kaba mutane shara ce to ga abin da za a yi ga abin da za a yi su ko malamai su ta nasiha a ji tsoron Allah a dawo ma Allah abubuwan da ake zargi ana aikata na saba ma Allah da kauce ma Allah a dawo a daina yi shi kenan amma ka je kai ta surutu kai ta surutu ai shugaban kasa bai yi kaza ba ai shugaban kasa bai yi kaza ba to sai me me zai tsina na wani ɗalibin ilimi na ga ya rubuta a my status wai wai wai ya san hanyar Senegal amma bai san hanyar Zamfara wai shugaban kasa yake faɗa ba wannan magana kuma ɗalibin ilimi ne wani ma malami wai ya san hanyar Senegal amma bai san hanyar wai ya je ke taya an je rantsar da wani shugaban kasa ne ko shugaban kasar Senegal yin waɗannan maganganun ba alkhairi a cikinsu kara faɗi suke yi addu'a ita ce magani sannan kai da an tambaye ka an ce me ke faruwa wannan abu ba za ka iya magana ba ba ka cikin ulul amri ba ka cikin ahlul halli wal aqdi aikin da za ka yi shine ka yi addu'a ya Allah madaukakin saki ka yaye wannan damuwa da ake ciki ka kawo zaman lafiya a wannan waje shikenan gudunmuwar da zaka iya badawa ke bayan wannan ba ka rubuta gudun gudunmuwar da zaka iya bada Allah ya gane da mu babu man ta'awwaza billahi min al-kasal babu wanda ya nemi Allah ya tsare shi daga lalaci kaga wannan lalacin to bala'i da al'ajazu da al-kasalu to miji da mata ce alkasalu na da baba lalaci na da baba sannan al'ajizu ma na da baba alkasalu mata mace ce al'ajizu kuma namiji na ɗa ne sai iyayen suka haɗa shi aure haka wallada bainahumul khusran haka malamai suka ce sai taɓewa sai ta in Allah ya jarabu mutum da al'ajizu da alkasalu to sai taɓewa ba shi ba duniya ba shi ba lahira me bambanci tsakanin alkasal da al'ajas al'ajas mutum a zuciya shi ya jima ba zai iya ba ya ji a ransa cewa kwata-kwata ba zai iya ba alkasalu zuciyarsa na ce masa yayi amma kuma cikinsa ba zai iya ba shi yayi ba zai iya tashi yi ba kawai sai ji kamar an nannaɗe shi shi ne alkasal waccan zuce shi dama ta yanke mai hukunci shine al'ajiz shi yasa cin abubuwa takwas din nan da annabi sama yake yawa roƙon Allah ya tsare shi daga ciki sai ya hada al'ajiz da al'kasal ko wa a'udhu bika min al'ajiz wal kasal ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga lalaci daga al'ajiz gazawa in ji cewa na mutu ba zan iya komai ba kaga shi yasa عبد الطيب المتنبي يغل جبناء عنا العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم جبناء حتى سوء أجاجين سوء سنع جنشي وعنا العجز عقل متن يجزين أبوي وعيوني يتشي وتلك خديعة الطبع اللئيم يتشي وان يودرع تلالا تتشي وان تديعة تلالا تلالا shi ya sa wani malami shi bai san ya ji bai son ya ji kace la astati'u sai ce maka hawil kaka ce la astati'u shi ya sa yaro ka kai ya saba da faɗin cewa ba zan iya ba ko me abu ya za a ce a yi ƙoƙari, yi ƙoƙari. in yi iya abin da zai iya yi ya gaza ƙarshe ba shi ya ji a ranta cewa zai gaza ba a'a tabbas ce ta nuna ba zai iya ba kuma dama ai ya nuna ne mutum ya riga ya abin da zai iya ha imrul kai ya zama malami a wannan fannin an kashe baban shi ya ce sai ya ɗau fansa za su je wajen sarkin da ya sa aka kashe baban shi sai ya ƙwato mulkin ma gaba gabaki daga wajensa har ruwa ya cewa baban shi wani ya kashe shi ba mutanen shi suka kashe shi riwayi ne na jahiliya ba su da sanadi shikenan sun kama hanya za su tafi sun baggari sun kama hanya sai duwatsu a hanya sai dan wani ya fara kuka abokin tafiya shi ce ba ka fani bi lamma ra'a darba dunahu wa ayqana anna lahiqani bi qaisar fa qultu lahu la tabki aynuka innama nuhawilu mulkan aw namut fa nu'dha kace ka kama kuka shi abu bi fa muke nema نحاول ملكا so muke mu je mu kwato mulkin mu kashe shi mu kwato mulkin aw na muta fa nu'dara ko kuma mu mu mutu a hanya sai a bada labari a ce ai sun fita sun je kwato mulki ne suka mutu a hanya har suna da uzuri fa nu'dara sai a ba mu uzuri amma idan muka ji gazawa ba za mu iya ba shikenan mul'anu shine mana za a yi shine alkasal da al'ajas mugayen شو ne حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن الحاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله من يعوذك من الكسل والمغرب يا الله إنا وقفك سرني دقا لالاتش والمغرم دقوم تور باش إنه باش يا للذين تقبت سيما تكون تعريوا شيني على المغرب وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال sannan ina roƙonka ya Allah madaukakin sarki ka tsare ni daga fitinar almasihi wannan mai shafaffiyar albarka ad-dajjal kuma wanda yake makayyaci wa a'udhu bika min azabillah sannan ya Allah ina roƙonka tsare ni daga azabar wuta kaga Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal saboda in akwai lalaci kasala mutum ya mutu ba abin da zai iya yi abin da man waɗanda suke kasa da shi za su shi so sai ya kasa zuciya shi tana faɗa mashi ya yi amma kuma ba zai iya yin kurawa ya aiwatar da wannan abin ba kasalun ke حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عطاء بن أبي ميمون عن أبي غافل عن أبي هريرة قال باشي بابا النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر المحيا والممات النبي صلى الله عليه وسلم يا شينا وقم ألا مدوكة شركي يتغي شي من شر من, من شر المحيا من شر الرايوة شر الرايوة شيني دون أبو دبي حيفا مكة دي أدونيا وان دي دادي شيني شر المحيا والممات ده شر المتوى شر المتوى شيء الموت على غير دينه مثل يموت بأحكام الدين وسو سكة شيء فتنة الممات يتشي فتنة القبر عذاب الدزاء ومتن أكبر وعذاب القبر ده عذاب القبر سو فسر فتنة الممات أما تين شيء فتنة متوى أما تين شيء الموت على غير دينه مثل يموت بأحكام الدين وشر المسيح الدجال da kuma sharrin shafaffe wanda yake mai ya albarka kuma addajjal makaryaci a wannan hadisin babu a ta'awudu min al-kasal amma mu sani cewa kan min haya'in wa min ajizin wa min jannin tawallada lil insani an kasal iyyaka an kasal fil البحث an shubahin وما علمت وما قد شد عن كالتالي ka gani ko duk wani bala'i da ka sani da kasala yake to ai na faɗa muku auren da aka yi da al'ajizu da al'kasal tazawwaja al'ajizu al-kasla al-kasala fatawallada bainahuma al-khusran kaga shine wannan Allah ka tsare a cikin wannan bugun akwai kuskure bugun da yake hannuna ya yanke wani abu a ciki ya kawo sallallahu alaihi wasallam baraka wa nabiyina